بطار هي السؤال zai dace da ba su jeho irin wa'annan tambayoyi. Wannan irin wa'annan tambayoyi aka yi wa mutanen farko ai lokaci guda za su ba da su. Kamar su rena mana hankali ma. An yi raji'u iyati masu maganan tarbiyya da ladabi. Eh, ya zai yi kyau su koma ƙididdigan duwalul alamil yauma ƙididdigan laifuka na ƙasashen duniya allafi la tu'aqibu na wanda ba sa yankewa ɓarayi hannu bi qat'il aidi mana da duk sata an hanyi in ta ji canza za a rubuta an yi sata kaza an yi sata kaza an yi sata kaza to za ka ga a sati sai a ce a caji ofis an samu fata kaza kwana da caji ofis guda kaza kowane caji ofis kaza an tara gana wata daya a gana shekara daya a shekara an samu sata kaza to sai su dubo wannan a kasashen da ba sa yanke hannu su zo su dubi kuma yawan sata a kasashen da ake yanke hannu su auna magana ba ta jahili ce ba tunda ba za yi magana ba sai kana da haƙiƙarin ga yadda lamari yake yuraji'u isaiyati duwal alalam al-yawma allati tu'aqibu sariqina bi bikata ila aidi wa ma fiha da da ke cikin ta min arqami jara'im al-khayaliyya na lambobin laifuka wadda kaman khayali fiha qatalu cikinta banda satan ga kashe-kashe bi abushe iswari fama dunal qatali abunda bai kai kisa ba min a amali udwaniya na sa'addanci wa ijramiya muni min ajalil husuli alal mali kawai saboda su samu dukiya على المال الحرام بالسرقة أو السلب أو النهب أو القهر بالقوة a nemo ƙafashen da ba sa aiki da ladabtar da ɓarayi, a zo a nemo ƙafashen da kuma suke aiki da ladabtar da can ba sa ladabtarwa, nan suna ladabtarwa, a dubi adadin laifukan. Sai an samu bambanci mai yawa. kazalika naqulu haka nan muna cewa ainihin irra jama adadin la yatajawazu adadu asabi'il yadaini in an jefe adadin mutanen da ba su fi yawan yatsun hannu ba sai masu nawa kenan eh za ka goma amma abdulsalam ya fi ƙarfinsa wannan ban gane ba ba fi ihu su da dukka-dukka waɗanda aka ce an jefe su yawansu bai wuce yatsun hannuwa ba kuma ka dubi maganin da abin yayi asabi al-yadaini li zunatin mutazawwijina muhsinina sabata ala zani أن منه أزاني زنا وأن زنا ستبت قليس بشهادة أربعة شهود أدولي شهدوا بأعينهم فئلته أو قدموا أنفسهم كوسك كاو كانسو للتظهير أو أنكسوا بإتراف منهم لم يكره عليه باي مصدولي با ولم يستدرجوا إليه با جانسو جانسو جانسو أكي هارسو كواي قليسو كأنصر bi ayyati wasilati min wasa'il al-istidraj kadahama al-mujtama' al-islamiyya qurunan duka wa'inda aka jefe din na fa basu kai adadin yawan hannu ba ya tsun hannu ba amma ka dubi katanga da jefe wata bawa ta bayar shekaru aru aru qurunan adida kullum abin da ake ce ake ce ana nan kaman dokar tana nan ya ce ai ana kashe ai wanda ya zina cikin su kashe shi ake ai wanda ya zina cikin su kai wai ka taba ganin wanda aka kashe ka taba ganin wanda aka jefe Koronan tun da aka yi wancan ya zama misali gaba ɗaya abin ya tafi amma inda ba a wannan sau nawa za a yi mutum zai zo zai yi zina da yarinya ta taki bai harbe ta hmm? shi kenan kuma ya kashe banza tsarin demokuraɗiyya tsarin su mazan umaru ko ka fita ciki wanda wani laifi da wani laifi gwanda baka rediyo ya fi ku korona ta min Sharifa fahishatin zina fil asari a yani fil usari a cikin iyalai katangago. وهماه مما تجرى هذه الفاحشة يا ترشي دغا ابون دكي غدانا وانا وانا wannan من فساد في المجتمع واختلاط في الانصاب da shakuduwan zuriya wannan ta a ɗauke shi a jingina wancan gidan wanda kirikiri ta yi zina ta yi ciki shi kenan wancan ya aure ta aje shi kenan ya zama ɗansu kaga jahil na ce a ta ah, ni ina so shi ne yi tsira ta ita ai ina so dan shi ne wa ma'asin fil usari kai ina gamuwa da nama tun da ba a zauna an nuna wa bayan Allah munin zina ba ba an ba nuna masu an nuna masu amma irin wani nunawa ba nunawa na a karantar da su ba a dandakar da shi ba kawai mutum ne zai tara mutane dubbanni ce zina haramun ne wanda ya zina kaza yanzu ku ya dace mutum ya zina ya dace mace ka zina yayyayye da sauransu amma ka zauna da mutum biyar mutum goma da ba shi ku tsaya ku dandale maganan wannan zina ɗauki ka bayan ira karanta babin zina wa jama'a duk jama'an da aka zauna aka yi wannan karatu da su kowa zai tafi jikinsa da sanyi a'a da rashin karatun yanzu ko an yi hukuncin waye za a gare da aka sa hukuncin a zamfara ba za a kai aka warware ba babu ma karatun babu karatun wannan zina in ji da wa'azi ne za a karantar da zina ba za a daina zina ba mutane ma ba su fahimta yadda ya kamata summa mimma tajlibuhu da abin da take janyo shi min amradi ita zina wa ba'iya na annoba kada hadasa tufanan ta haifar da ambaliya wa ba'iya fi shu'ubi banda ciwuka tsofaffi har da ciwuka sababi alati ta tahawanat bi hadal amri tunda wannan ciwon da ake cewa in an kamu da shi sai mutuwa ciwon mazinata ne ciwon yan luwaɗi ne waje ilan mumarasatuhu min mazahiril hurriya yanda an mayar da zina luwaɗi yanci ne wayewa ne a shaksiya ya mu